aka jami'un yawmin larabi wa yanzuruka Allah nazaran azira duna Allah ke da magani ba mu ba ya za ne zagaya ya bashin mutane قال هذا رحمة من ربي من ربي على هذا ka ah. wanda yake tsoron abinci shi yake fara ka gudu jiya <laughs> gudu bai yi ah, bari ni ne eh, ko da wani za ka yi ni kare na kenan biyu ah, ɗari biyu idan za ka yi caca ka yi caca idan ba za ka yi caca ba ka tashi ka bari dubu dubu mu ba mun zuwa ne kana magana arziki ka mana jimana jimana ka ji mu nan ba cacan tsaya muke ba cacan arziki ne inda da tsayan nazo ai ba zan yi caca to ai zai caca ɗari biyu ka tabbacin wani yara je dari biyar raba mana kaji kai dal ba ka kama ka kama ka kai to babu damuwa ka je to na je ka dari biyar ka yadda eh. na je ka dari biyar ka yadda dubu ɗaya dubu ɗaya na je dubu ɗaya na ka Dirin tsohuwar karuwa ganshe ga bakar ashana ko na gari. Na mai rabu. Sama, haga da bas. Tiya, azabar kati. To ya? nai. sha takwas a kai na wuce ka na kama ka ka eh kwarai kuwa <laughs> sai ka je ka sake lale <laughs> lado ka ba to kai ma na cinye ka a ah, to kai ma a uzu billah ha 20 a lokaci ne 20 tiya kati <laughs> Ah, Allah mun gode ma kar ka ji haushi na sai dai ka ji haushin karta a wani abin naka ban gane coge ba ban gane ba abin nan naka na coge ba dan kai da kyau ka dinga lale jin mana ai abin ba wai asiri ne ko lado ko wani abin da mana a tsabar iyawa ne kawai wai da shiga yanka yanka yanka ya da karka yanka ai fari Eh, nawa ita wannan abu sha'anin arziki ya kana tuna min da hajiya talata shashaka nan ka kan ga wannan abun abin da ake yinsa ba cuta ba cutarwa amma kawai dan ba ku da sa'a lokacin da kuke cin mutane ba mu yi magana ba ai cace ba ƙarya ba ne daga kai ha ban sigari na to ga tuna ai kai ta sha ko to tiya azabar ka kai kafin daga ma maladu dari biyar ba ma sai na daga ba kana ka gani anan ka ce ja da fari da wani ni yi ko da wani eh, nawa za ka yi ya yi masu ka yi mana ka yi kudin su dari biyar wannan bai ba ɗari ba to ya yawwa dan dama dama to eh, a zan ɗari biyar eh, a to ka san mu dama haka muke nema kan na je kawai ina nan muna abu na ajiya nan ka ɗauka ka gudu to bas ai ba wanda baranci ah. ba za barkatu la tallado zo mana ya kai kurki ya lado sauka mana gayi nan nawa sha shida a kai na ci na kudinka to a kai ishirin ban ga ba ba duk lalan da ake ba daidai ake yi ba to kace kace da kaba muke yi ina so muku nasiha ne akan abubuwan da kuke yi bai dace ba a matsayin ku na musulmai dattawa kuma shine na ce bari muku nasiha ko Allah zai sa ku bari ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a cikin alkur'ani a suratul bakara aya na 219 ina fata kun gane ga abin da yake faɗi Allah madaukakin sarki ya ce ya rasulullah idan suka tambaye ka akan abubuwan maye da caca ka ce musu a cikin waɗannan abubuwa akwai babban masifa akwai kuma jin daɗi kaɗan amma masifan ta fi jin daɗin yawa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya sa hannunsa a wajen caca to tamkar ya yi lalle da jinin alade da namansa ne za ku iya? a ah, kun rashin yinsa shi ya fi alheri ina kama fata kun gane to wannan shine dalilin da yasa na kira ah, kamare ah, ah. na waye kai da malaman da suke zuwa ganin manya-manyan malamai da kai muna yin wannan harkar ba su shiga harkar mu ba ba su ce mu daina ba sai kai ka zo kwana kwanan nan bako ka zo cikin garin nan ka zo kana ce mana wani wai wani waye waye waye waye to kamar da ka kana ji ko me nayi maka ne haka kamare ni to ba na barka fitana na faduwa ta ta Allah ya isa yau mai gida kuma ni da kai ne muke hira kuma yau a gida <laughs> ba za a fita ba dai ramatu kenan albishirinki goro in dai abu ne mai sunan caca in allah ya yi duniya dan manzo sallallahu alaihi wasallam na daina da alhamdulillah wato nasiyar da malaya ta rinke wani wallahi tashi ka jiki ba kalam shekaru tafiya suke ba za a riga girma na cin kashi ba sai na ga ya gaya mana gaskiya kawai sai na ga cewar in haƙura ya fi mun alheri daman shi mutum idan ya tuba ga Allah in har da gaske ki daga zuciyarsa ina ce ba za ki faɗa ba Allah na yafe masa da abin ne ne wannan a kuɗi ne da ne za ki gane da su a ina to rike to ki adana mana shi to Allah ya musu albarka saboda amfanin gobe gaskiya ne Yau.

ina jiran ka ba gan ka ba na ce to da yake ni ni aminin ka ne na ce to burin zo ne tattaki har gida in zo in dauke ka mu tafi gani lafiya ko ba lafiya ba shiru baka zo ba gaskiya ne Allah da wannan harka ta tambada sai dai ku je can ku kara caca ni da ita har abada ka daina wallahi wallahi wallahi in Allah ya duniya dan manzo cacani da ita sai dai in ka watsa su suna yi amma ba ba saboda magana malam wallahi ta ratsa ni har cikin bargona kuma na ga ya gaya mana gaskiya ba za a riga girma na cin kashi ba to to yanzu kana nufin na da ka ci a can baya ka ci ci ne da yawa ka cinye na wato sun bi iska ya zama banza kenan tsaro ai wannan baya ne can na abin da ya wuce ne ina ayya ai an gama kuma ai baba. Kai yanzu ka ji an yi haka. ka san labarin nan jiyan yanzu nan gaba daya abuja za a rike za a mata rufe ba ma rufin kwano ba ba wani abu shi take yanzu na ji a rediyo kafin na fito da safen nan zo shan wa majalisar sana hajiya kin ji labarin ko baki taba ji ba dama dama ana yi wa sama dake to yau na gaya miki za a rufe abuja gaba ɗayanta kai a ina ka ji wannan a rediyo na ji kafin na fito nan kafin na fito din nan ko ba mutumin da ya isa ce karya ne saboda na ji kuma rediyo ya karya kuma rediyo baya karya tunda mutum da zai fara dan wanki a ciki ba ganin sa dai muke ba amma muna ji ina da shi kuma rediyon ni ba ta ba ta kakara ce da gwani wai shi kaisa. <laughs> ban gane fesa ba bai da magana mai ka san rediyon ni ku na santa a rediyon kakana na ji ji kai sosai kuwa ka san rediyon to wanda yake baka labarin a rediyon sunan shi rediyo kuma a gidanmu ya girma a gidanku a gidanmu to a ai kenan sai ka kai ni gunsa to a ka ba da labarin

don shi ɗan namiji ne kira da shi ne ne ne ki rike shi amana zan karke ki kayi shi shi amana ki shi amana ki shi amana tamkar ke ka haife shi ne kin san me yasa na baki shi ga amana amina saboda saboda na kamar kamar ba ƙara kwana a duniya ba ki daina faɗin haka ki daina faɗin haka ɗan uwata insha Allah za ki tashi mu ci gaba da rayuwa tare kuma ina roƙon Allah yadda kika taimake ni a rayuwata kuma ina roƙon Allah ya bani ikon taimakon ki salama Amina ki maza ki je ki nemo mota mai sauri mu hanzarta don ba jini a jikinta kar ki fita ni kar ki fita yanzu ne yanzu yanzu ne yanzu yanzu me kike nufi salamu to na irin yanzu yanzu kuma yanzu na roƙi jama'a da a yi wa salamatu bakwanci a cikin gidanmu abin ne ta ɗakin da ta rasu saboda ina so in dinga yi mata addu'a tashi kuma mata ba sa zuwa makabarta aka amince mu ka binne ta ɗakin bayan wani lokaci sai na ga mutanen gari suna yawan nuna ka suna bambanta ka da marwa suna cewa wannan shi ne ɗan da aka mutu aka barwa amina su ce kaza su ce kaza da naga ana ƙoƙarin harba dangantaka ta da ɗan da na so da ke jinsa a zuciya ta kamar ni na haife shi sai na ji tsoro kar ka girma ka gada ba ni na haife ka ba har ku girma tare da marwa ka gane iyayenku daban-daban ne sai na tattara da bar ƙauyen marunta na dawo birni da zama kashi ban san kowa ba haka na dinga yawo gida-gida na neman aiki amma duk inda na je sai a kore a ce ba za a bani aiki ba saboda ina tare da yara ƙanana guda biyu wata hajiya ta karbe ni ta bani ɗaki can nesa da su ta zauna ta ci gaba da wanke-wanke tana biya na albashi na tarawa haka idan mijinta zai fitar da zakka sai ta karɓa ta bani mace ce mai tausayin marayu har allah yau mijinta rasuwa bayan rasuwar mijin je ta nema min wani gida na haya in zauna tare da ku ta nemi kuɗi masu kauri ta bani ta ce in ja jari haka na ci gaba da sana'a na siye da siyarwa ta tufafin mata haka har allah ya ci gaba da samun albarka a ciki ci gaba da juya dukiyar hatta yawaita ku ci gaba da ɗawainiya da ku har Allah ya raya ku haka na nauyin karatun marwa har ya gama ya samu aiki ya samu dama ya gina gidan da yake ciki har ya yi aure tsawon lokaci ana so ku fahimci cewa ba ni na haifar shi saboda da kun fahimci haka tun kuna ƙanana ba ku yi shakuwar da kuke da ita a yanzu ba na so in jaddada magana ta a gare ku wallahi tallahi na fi son kashe a kan marwa har abada ba zan taɓa mantawa da taimakon da mahaifiyar ka taimun barashi a sanadinta ya ci gaba da rayuwa har kawo yanzu wanda shi ma marwan din a sanadiyar ta ci gaba da rayuwa ta nuna masa soyayya soyayya irin wacce na tabbatar ba za ta nuna waɗanda ta haifa ba kin yi abin da ya kamata umma kin yi abin da ya dace wallahi ni ma a yanzu umma na fi san rashid a kan kaina ya ya rage naki yanzu ki zauna ko ki tafi ni dai a yau na buɗe miki sirrin da ke cikin gidana ce a wurin karshe hakkin da ya kamata ɗa ya samu a wurin mahaifiyarsa shi na baka ka daina kuka dan allah ban buɗe idanu na ga kowa ba sai ke umma har lokacin da ne na na san jin daɗi da wahala ke kaɗai na sani umma na fara fahimtar wahalar da kika sha a kaina har kika tarbiyyantar da ni kuma kika nuna mu mafificiyar kauna umma na gode umma na gode ka daina kuka rashid ka daina kuka mahaifiyarka ba ta mutu ba tana rayu duk sanda uwa za ta nuna waɗanta umma tana nuna maka kuma za ta ci gaba da nuna maka kuma ni ma ai tamkar ɗan uwanka ne na jini kar ka sake kuka abu ɗaya nake tunani ya mamakin irin rukon da umma ta man kawai nake tunawa ta riƙe ni tamkar ɗanta bayan ba ita ta haife ni na gode umma na gode umma allah ya ka miki da alkhairi umma idan kana yi min godiya da shi wannan yana nuna kana nisanta kanka da ni kenan uwa ce a wurin shi. hakkin da ya kamata ta ya samu a gurin mahaifiyarsa shi na baka ka daina kuka dan Allah Allahu akbar Allah na kaddara cewa Allah girma ci da uwa ta gari ku taya mai da murna mai share kukan 'ya'yanta nasi da zama mako magun abba eh, Sirka ta kirge mijinki daga gaske karki wasa, duka kun zabo ɗaya take da su ala jamilil mubashirin